ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na wannan mako zai waiwaye ne a don tafiya ganin shekara ta uku ya zo ƙarshe. Za mu duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku ne. A shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka haɗa da hira da Mahmud Kwari ya da hajiya maruka abubakar abba darakta a kwalejin ilimi na sa'adatu abubakar rimi da ke kano game da ƙoƙarin da suke yi na inganta karatu a labirari ko ɗakunan karatu musamman ma dai a makarantun sakandare to alhamdulillahi kamar mu da muke ma'aikata na ɗakunan karatu a gaskiya zuwan intanet ya rage yara zuwa su yi amfani da littattafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna yi muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma ya zo so da yaran sun gane amfanin intanet din da sauƙaƙin karatu da suke da shi da sauƙaƙawa wannan ya taimaka wurin yara sun ƙara fahimtar amfani da intanet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yadda za ka yanzu sai ka haƙura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu nan nake gaya maka musa a muna da intanet muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna yin su cbt test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da ake cewa kamar opac idan kana da littafi a library za ka iya dora shi akan kwamfuta ko da da intanet ko babu intanet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfanin littafin namu shine yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiye wa yara idan da akwai muna da intanet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajo yara to tun da duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi da haka amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin nan shine makasudin ilimi to amma kenan ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wanda aka saba na gargajiya kenan tunda kamar hankalinku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin intanet a gaskiya muna da su mu library na namu littattafan mu na gargajiya suna nan to ai ko littattafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma intanet to idan baka da su isassu a library yanzu alal misali kan littafi kamar kofi goma yaran mu da muke wannan kwasin sun fi mutum dubu a kwas daya to idan kana da shi a intanet kana da shi ko offline ka soke shi duka sun ga da suke labirarin nan yaro in ya zo zai yi amfani da shi. A shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka hada da hirar da Shehu Malami Abdullahi Shehu Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Wudil a jihar Kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin da ke addaba ilimin musamman ma dai a arewacin Najeriya. Profesa gashi Najeriya kasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai Dalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba akai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa waanda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani ɗauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon abashi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya eh, um, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsawar za su iya eh, abinan nukata su ware ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma bata san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irin su indonesia irin su singapore dinnan. irin su da an ji mutum ya yi wani abu akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a ba shi dama ya yi iya tunaninsa akan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi. masu sauraro a nan ne kuma za mu ja birki a shirin namu sai mako na gaba domin ci gaba da kawo muku shirye-shiryen shekara mai karewa ta 2023 kafin shiga shekara ta 2024 2024 a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham na ku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa